Abun kunya da ya fara da jarumi na masana'antar Kano da Abba Al-Mustapha lokacin da ya rangada wani producer ƙarya cewa mahaifinsa ya rasu kuma alhalin cewa mahaifin nasa ya fi shekara ashirin da mutuwa wannan abun kunya ya faru ne lokacin da ake hirar jarumin masana'antar kano da abba almustapha a bbc hausa abba almustapha ya faɗi gaskiyar abin da yake faruwa dangane da shi da wannan producer producer a masana'antar kano lokacin da ya bashi script da kuma kuɗi zai gabatar masa da wani shirin fim haka zalika abba almustapha daga baya ya bugo masa waya da cewa mahaifinsa ne ya rasu kuma alhalin wannan magana ba gaskiya ne ne abba mustapha jarumi na masana'antar kano ya yi wannan bayani ne a bbc lokacin da ya fito ya gaya duniya gaskiyar abin da yake faruwa dangane da shi da wannan bawan allah abba mustapha sa'annan kuma bbc ya wasu kai masa tambayoyi daban-daban inda yake amsawa iri-iri da kuma abubuwan da yake faruwa da shi na masana'antar kano sa'annan kuma abba mustafa jarumi na masana'antar kano ya bayyana wa duniya irin abincin da ya fi bukata a duniya da kuma wani bawan allah da ya shara masa mari har sai da suka zama abokanan juna tsakanin su jarumin abba al mustapha ya karar cewa babu abin da ya fi tsoro a duniya sama da matarsa jarumin abba mustapha jarumi na masana'antar kano da ya kara da hirarsa kamar haka inda yake cewa na yi wannan kare ne ba don komai ba na ga masa cewa mahaifina ya rasu kuma alhalin cewa mahaifina shekara ashirin da mutuwarsa saboda lokacin da zan tafi aiki zuwa abuja sa'annan kuma ina airport a lokacin nan ya kira ni ke gaya min cewa an fito aiki a ranar ni kuma a can zan samu kuɗi sama da miliyan biyu amma kuma shi kuma kuɗin da ya bani bai fi dubu hamsin ba na ga cewa kwaran jan samu wannan kuɗi in je in dawo daga bisani kuma na yi masa aikin sa wannan shine dalilin da ya sa na yi masa ƙara cewa mahaifina ya rasu har ina kuka alhalin kuma babana ya fi shekara ashirin da mutuwa kai wannan abin shine abin da ina tuno shi a yaushe nake jin takaici jarumi abba al-mustapha jarumin masana'antar kano ya ci gaba da bada bayani a bbc hausa kala kala daban-daban da kuma abin da ya faru da shi da kuma abin da ya faɗa to Allah ya kyauta kada kuma manta da kuna tare shi na MDTV Hausa muke kawo muku labarai kai daga masana'antar Kano da ma abin da ya shafi harkar duniya ga baki da MDTV Hausa ta kuci